ba ƙage ba kamar yadda muke gabatar muku a cikin wannan shiri na mashahurin sarki. Ni dai suna na Sani, ana kirana da Sani Rogo Aikawa. Labarin sunan Sani Rogo Aikawa doguwar magana ce, zan dawo daga baya domin na ba ku labarin yadda na samu wannan suna. Shi kanshi wannan suna abin al'ajabi ne. Zan ba ku labarin yadda muka yi da wata karuwa. a wani hotel da na sauka. A ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da nake zuwa tarukan ƙungiya, da yammaci na sauka a cikin wannan gari. Bayan na shiga cikin ɗakina na gama kimtsawa, sai na fito ya zuwa harabar hotel ɗin domin na zauna. Wannan yana ɗaya daga cikin al'adata, saboda ina ƙaruwa da abubuwan mamaki. al'ajabi ko kuma nishaɗi a duk lokacin da na fito ina wannan zama saboda kowa yana abin da ya ga dama duk mai sauka a cikin hotel ya san da irin wannan tsari a zaune nake ina ta famar nazarin abin duniya cikin wake-waken da nake yi sai idanuna suka kai kan wata zankaɗaɗɗiyar budurwa matashiya kyakkyawa son kowa kyan wanda ya rasa mazajen bariki kowa sai gabatar da kansa yake yi a gare ta gaskiyar magana wannan yarinya tana da matuƙar kyau aƙalla na kwana a hotel ya kai guda ɗari biyu a najeriya amma tun da nake ni ban taɓa ganin wata karo da ta taɓa burge ni ba tamkar wannan kyakkyawar budurwa ga ta fara ga ta doguwa amma ta tsinci kanta a cikin tsakiyar karuwanci na fi kimanin minti goma ina jira samarin nan su tafi amma sun ƙi tafiya sai na koma cikin ɗakina can misalin ƙarfe goma sha biyu sai na sake fitowa sai na hangi wannan yarinya za ta fita Ban san lokacin da har na kada baki na ce mata, ƙanwata har za ki fita? Ga mamaki na sai na ga yarinyar nan ta yi murmushi, da ta kada baki ta ce mani. Sai na kada baki na ce mata, saboda me? Yarinyar nan sai ta ci gaba da magana inda ta ce mani. Yaya na ai bana kwana a nan kullum. saboda idan ban samu wanda zai biya kuɗin ɗakin da za mu kwana ba fita nake yi na tafi wani gurin ko za a dace tausayin yarinyar nan ya matuƙar kama ni sinaka da baki na ce mata mu je in biya miki ɗakin ki kwana amma fa ki kaɗai sai ta ɗan wani ɗan murmushi sai ta ce min a haba yayana ai sai dai mu kwana mu biyu babu yanda ban yi da ita ba yarinyar nan ta ƙi na kaɗa na raya ta ƙi yarda kan cewa lallai sai dai mu kwana tare da ita haka a wannan karan ban san lokacin da na amsa mata cewa na amince mu je za mu kwana mu biyu a ɗakin tare da ita haka muka tafi na je na biya kuɗin ɗakinta na kwana ɗaya na baro ɗakina muka koma ɗakinta muka je muka zauna muna ta hira har misalin kimanin karfe biyu na dare mun ɗauki tsawon awanni muna tafira da ita can kusan kimanin karfe biyu da rabi na dare dafe cikina na yi ina ta nishin ƙarya sai na ce mata cikina ne yake min ciwo ganin wannan al'amari ne ya sa wannan yarinya sai ta taso ta rako ne zuwa ɗakina da ta zo ta ajiye ni cikin tausayawa ta yi sannu sannan ta koma ya zuwa ɗakinta ai kuwa ana kiran sallar asuba sai ga wannan yarinya ta dawo a nan ta yi sallar asuba wallahi abin da zai baka mamaki idan ka je yadda take karatun ƙur'ani sai ka sha mamaki matuƙa da gaske tsananin natsuwarta idan tana karatun Alƙur'ani. kuma rashin imaninka idan ka ji sai ka tausaya wa rayuwarta matuƙa da gaske tare muka karya muka tafira tamkar wanda muka daɗe da haɗuwa da ita bayan mun karya ne sai na yi mata magana inda nake ce mata yanzu idan baki sami wanda za ku kwana ba yau to yaya zaki kenan sai ta ce mani akwai wasu gayu da nake zuwa unguwarsu kullum idan ban samu wanda za mu kwana ba sai mu kwana tare da su kyauta na yi matuƙar tausaya mata sosai sai na tambaye ta sunanta da sunan garinsu ba ta ɓoye mani komai ba ta gaya mani komai babu ɓoye-ɓoye daga nan da nima sai na gaya mata sunana sai dai kash gaskiya ban gaya mata sunana na asali ba da kuma sunan jihata ba amma dai na gaya mata ni kowane ne na ɓoye mata waɗannan sunaye ne saboda wasu dalilai ta zayyana mini labarinta ta kuma gaya min dalilinta na zuwa wannan jiha da kuma sanadiyar shigar ta harkar karuwanci Ci gaba ta yi da gaya min ta kamar haka. Tsautsayi da ƙaddara ne suka sani na shiga harkar karuwanci ta sanadin wata ƙawata, kuma ina da haddar alƙur'ani a kaina. Kuma na samu gatan iyaye. Lokacin da muka zana jarabawar kwalfayin ban ci ba, ina zaton don neman aka yi, saboda ina da ƙoƙari na iya bakin gwargwado. Mahaifina ya daɗe da rasuwa, mahaifiyata kuma ba ta da ƙarfin da za ta iya biya min kuɗin jarabawa. Babban abin mamakin shi ne, dukkan ƙawayena sun yi nasarar cin jarrabawarsu. Kuma na fi su ƙoƙari, na rasa inda zan sa kaina, babu inda ban nemi mafita ba amma na rasa. Wannan abu ya matuƙar ɓata mana rai sosai. Musamman masu kuɗin unguwarmu, babu wanda ban bu ba akan su biya min wannan kuɗi, amma su suka kasa. akwai wata ƙawata ita ce ta haɗa da wani saurayi ya biya min kuɗin jarrabawar gami da alkhairi iri-iri abinka da ƙaddara sai ya min alkawarin aure na ya nuna yana sona kuma ya min alkawarin zai aure ni amma da sharaɗin sai na saki jikina da shi hakan kuwa aka yi inda na saki jikina da shi muka yi tashar holiyarmu ba san wace irin ƙaddara ce ta sa har ya yi min ciki ba sannan a hankali sai ciki ya fara bayyana har aka fara yi min surutu takura min aka yi wane ne ya yi min ciki ni kuma na je na nuna shi inda nan take ya amsa ya kuma yi min alkawarin zai aure ni amma kash iyayensa ne suka ƙe ƙasa suka ce ba zai aure ni ba suka ce a tafau sharri na yi masa don haka ina ji ina gani maganar aure na ta lalace kasancewar ba mu da gata sannu-sannu mutanen unguwa suka fara tsanata kowa ya shiga kyamata inda abin duniya ya yi min zafi bayan watanni biyu kuma shi wanda ya yi min ciki ɗin sai allah ya masa rasuwa ni kuma bayan wata hudu sai na haihu inda na haifi ɗa namiji amma ba bai zo da rai ba an haife shi ne ba shi dare. ya zo duniya a mace. Bayan na haihu sai na nemi gafarar iyayena da duk wanda na ɓata wa rai. Amma wallahi, mutanen unguwarmu su ne suka tsangwame ni. Sau biyu ana samun rana, amma ana fasawa. Wannan abu yana yi matuƙar yi min ciwo. saboda ko da na samu mijin aure sai su je su yi tsirku su faɗa su ce wai na taɓa yin cikin shege haka na ci gaba da rayuwa cikin ƙasƙanci wannan abu yana damuna inda na ci gaba da tunanin cewa da tun farko an taimaki rayuwata to da ba a zo wannan gurin ba yanzu kuma ga irin abin da suke saka mani da shi gaskiya ina da masifar sanyin aure Wannan ce ta sa na yanke shawarar guduwa na bar iyayena na baro jiha ta na dawo wannan jiha. Yau wata na tara a cikin wannan gari. Lokacin da ta gama bani labari fuskar ta cike da hawaye. Tambayar ta ne na ce mata, To yanzu idan kika samu mijin aure za ki auren? Ta kada baki ta ce min, Wallahi zan yi aure, in dai na samu mijin aure. amma ni da za ka aure ni kai zan aura. Tausayinta ya matuƙar kama ni, inda na amsa mata cewa zan aure ki. Washe gari da safe sai muka tashi muka bar wannan hotel ɗin da muke ciki, muka canza hotel saboda wasu dalilai. Inda muka je za mu kama sai na gaya musu cewa matata ce, saboda hotel ɗin suna da tsari mai kyau. Kwananmu biyu muka shirya batun aure, sai na gaya mata cewa ina so na je na ga mahaifanta, domin akwai wani abokina a jiharsu, wanda matarsa ta mutu ina so zan je na yi masa gaisuwa. Na gaya mata cewa na kira shi, na gaya masa komai game da al'amarinta. Mutum ne mai natsuwa kuma mai gamsuwa, yana natsuwa da al'amarin mutane. na yi masa bayani kuma yana da taimaka wa al'umma ya fahimce ni sosai washe gari da safe muka rankaya ya zuwa jihar su amma sai da muka fara zuwa gidan su wannan abokin nawa a can ma muka kwana saboda daddare muka sauka bayan mun je na yi wa wannan aboki nawa bayani inda na gaya mishi cewa na yi mata alkawarin zan aure ta amma gaskiya na canja Kasancewar ba zan iya auren mata biyu ba a yanzu, ba ni da ƙarfin auren mata biyu. A daidai wannan lokaci bai wuce saura wata uku bikina ba. Don haka sai muka shirya wani fulanin ni da shi. Washe gari da safe na gabatar da ita a gabansa, na kuma bayyana mata cewa duk duniya ba ni da amini tamkarsa. Da daddare misalin karfe tara na dare, muka je gidansu. inda muka je muka samu mahaifiyarta. Ta cika da murna sosai ta yi matuƙar farin ciki, aka yi magana ta girma akan cewa zan aure ta. Ban bar garin ba sai da na sai ƙaramar waya na bata a hannunta, sannan na sai mata sabon layi na sa mata a ciki. Wani aboki nawa ya musu alheri mai matuƙar yawa, muka rabu da su cikin yanayin tausayi. lokaci zuwa lokaci wannan aboki nawa yana zuwa ya je gaishe su ya kuma gansu ya gaya lafiyar su a haka dai har suka shaƙo suka zama tamkar aminan juna ita ko wannan yarinya an yi sa'a ta mai da lamarinta ga ubangiji ba ta da aiki kullum sai ibada sai neman gafarar mahaliccinta gida ba ni da ƙarfi amma duk da haka lokaci zuwa lokaci nakan tura musu da abin da Allah ya hore mani. Ba don komai ba sai don na kwantar mata da hankalinta, kasancewar mun yi alkawarin aure. Duk abin da zan kai mata wannan aboki nawa shi ne yake kai mata. Kuma aƙalla kullum mukan shafi sama da awa biyu muna yin waya. Domin wasu lokuta ma mukan kai har ƙarfe biyun dare muna yin waya da ita, kuma kan ci gaba da kwantar mata da hankalinta kan cewa, Ta yi haƙuri ina nan ina ƙara shirya mana a kan maganar aurenmu, in Allah ya yarda za a yi bikinmu. A gefe ɗaya kuma wallahi ba zan iya aurenta ba, kasancewar bikina bai wuce saura wata uku ba. Bayan sati biyu na koma ya zuwa garinsu inda na je muka gaisa da iyayenta na yi musu alheri tare da sa alkawarin zan turo da magabata na bayan sati biyu. Kafin in tafi muka yi magana ta fuskantar juna da ni da wannan aboki nawa. Fitowa ya bayyana min cewa ƙarara yana son wannan yarinya, zai aure ta kuma zai riƙe ta amana. Bisa mutuntawa. daga nan ne sai muka sake shirya wani fulanin ni da shi inda ya ce min zai gaya mata cewa bayan na koma gida allah ya yi min rasuwa haka kuwa aka yi bayan na koma gida wannan aboki nawa ya gaya mata cewa ba ni da lafiya idan muna waya da ita har kukan tausayi take yi min ni kuma sai na koma na lanjare da langwabe tamkar marar lafiya. Bayan wasu ‘yan kwanaki sai wannan aboki nawa ya sanar musu da cewa Allah ya yi min rasuwa. Ni a jihar Kano nake, amma sai na ce mata ina jihar Kaduna ne. Ta yi kuka sosai domin kuwa ta shiga wani yanayi. Idan tana kuka har idanuwanta canjawa suke, su kumbura su luhu-luhu. Haka dai ta yi fama har tsawon wannan lokaci duk wanda ya sani da wani layi na gulo mai 08055-7811 tun daga lokacin ne na daina amfani da wannan layi ta sanadinta ne ya sa na haƙura da amfani da shi domin da wannan layi ne ta sani kuma da shi take kirana tunda an sanar mata cewa na rasu don haka sai na daina amfani da wannan layi na gulo. Haka dai wannan aboki nawa ya ci gaba da kwantar mata da hankali tare da yi mata nasiha. Har Allah ya sa ta haƙura ta yarda ta kwantar da hankalinta. Daga bisani ne sai shi wannan aboki nawa ya bijiro mata da maganar aurenta, inda ya ce mata zai mai mata gurbi na. Allah ya taimaka ta yarda a kai bikinsu. Tazarar aurensu da namu gaba ɗaya sati uku ne. da yake gidansu babba ne akwai baranda a ƙofar gidan akwai gareji allah ya taimaka ta buɗe makarantar karatun alƙur'ani inda 'yan mata suke zuwa ɗaukan karatu kafin ka ce me wannan allah ya albarkaci wannan makaranta ta haɓaka yanzu maganar da nake yi muku haihuwar ta biyu duk 'yan tagwaye take haifa maza mun samu wannan labari daga alƙalamin sani rogo aikawa